A yayin da hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya ke ci gaba da janyo hankalin ‘yan ƙasar kan mahimmancin gudanar da babban zaben ƙasar cikin kwanciyar hankali, su kuwa al'ummar garin Salka ta ƙaramar hukumar magama a jihar Niger Najeriya. Sun nuna damuwa ne akan yadda suka ci sarkin garin nasu baya ɗaukar matakin zaman lafiya a tsakanin al'ummomin da yake shugabanta. Dama dai a kwanakin baya an yi wani tashin hankali da ya kai ga hallaka kimanin mutane biyar tare da ƙona gidaje sama da hamsin a ciki har da ofishin 'yan sanda da kuma gidan basaraken garin. A wani taron manema labarai da wasu 'yan asalin garin na Salka suka gudanar Amina fadar gwamnatin jihar Niger sun yi kira ne ga sarkin Sudan na Kwantagora da ya hanzarta ɗaukar mataki na dakatar da wannan basarake. Bala baƙo Salka na ɗaya daga cikin masu wannan ƙorafi. Muna son masarautar Kwantagoran ta yi bincike a kan waɗannan takardun da aka rubuta. su tarar da waɗannan laifukan da ake zargin shi da shi domin su san shin abin nan da ake zargin shi da shi gaskiya ne ko ƙarya. To shi ma dai shugaban wata ƙungiyar matasa a garin Salkan Malam Sha'ibu Alƙali ya ce tun da a yanzu haka sarkin na salka yana zaman gudun hijira ne, to suna buƙatar ya ci gaba da zama a can kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A abubuwan da suka taso a salka, so in aka ce haka kuma ya sake faruwa a maimuna da shi, to lallai salka bata amince da haka ba. To Alhaji Abubakar Abara shine sarkin na salka da ake korafi a kan shi, ga abin da yake cewa akan wannan matsala. kasan shi lamari na shugabanci ba yadda za a yi a ce shugaba a ce kowa ya ji daɗin abin da yake yi wani ko da kana kyauta mi na abu kaɗan da bai kai ya kawo ba sai ya ga ba a yi shi ba don Allah ya sani idan ina kyauta ma al'umma na tsani na da Allah da haske ne shi Allah ya sani in kuma tuta musu muke yi shi Allah ya sani don shi mutum ɗan tara ne da goma ba. Ku yi hankali a samu zaman lafiya a zona inda aka ga akwai kusurin da a shi da a zauna a yi gyara. Ita ma dai masarautar Kwantagora da wannan dagaci yake ƙarƙashinta ta ce tana sane da wannan matsala kuma tana ɗaukar mataki kamar yadda madakin Kwantagora Alhaji Aminu Ahmad ya yi ƙarin bayani. Eh, lallai akwai musulmi masarauta kuma masarauta ta kira a cikin wannan abu an gwada samun sarauta an kuma ja su hmm. an gargaɗe su domin a zauna lafiya. Amma wannan maganar ma ya ta kai can mina. Don kwamishinan polis ma shi ma kira su kuma ya zama da su. A yanzu dai jama'a na ci gaba da fatar ganin an shawo kan wannan zaman tankiya a tsakanin wannan basaraki da al'ummar da yake shugabanta. a wannan yanki da dama yake fama da matsalar 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.